Fariya nake bafana. jauran yamma ya faɗa yana mai miƙewa ya sanya takalmansa. Tukunna ya juya yana mai tafiya ransa cike da farin ciki da annashuwa. Ƙasar Malin, jihar Karfus cikin bakar masarauta. Ko da ganin biri ya sume hakan bai sanya jikin dakarun nan yin sanyi ba. Sai ma ɗaya daga cikin su da ya sake matsawa zuwa wurin da yake yana mai sa hannunsa ɗaya ya ɗago sa. Kana ya tsinda su a cikin ruwan nan. Yana faɗawa cikin ruwan kuwa ya ja wata irin doguwar ajiyar zuciya yana mai dagowa sama. Kana ya fara wani irin huri-huri gaba ɗaya babu ƙarfi ko kaɗan a jikinsa yayin da shi kuma ruwan nan ya fara shirin tafiya da shi. Ganin da dakaran nan suka yi yana shirin nutsewa cikin ruwan ne ya sanya ɗaya daga cikinsu buga tsalle yana mai faɗawa ciki. Kana ya damƙo gashin biyar suna masu ɗagowa a tare sannan ya fito daga cikin ruwan yana mai sake sakin biyar daga sama zuwa zuwa ƙasa. Zuwa yanzu Tanibir ya daina ihun da yake ma saboda yadda gaba ɗaya ƙarfinsa ya ƙare domin kuwa babu abin da yake iyawa sai faman limshe idanuwansa tare da buɗe su don ko a yadda yake jinsa ko hannunsa ma ba zai iya ɗagawa ba amma kuma duk da haka kyakkyawar fuskar gimbiya ba ta ɓace daga cikin idanunsa ba kamar yadda har yanzu kuma bai ji ko ɗigon haushinta ba ballantana kuma tsanarta a cikin ransa saboda azabar da ta sa ana gaza masa cikin rashin imani ɗaya daga cikin dakarun nan ya fara saro ta saro taɓan da yake manne a cikin ruwan nan sai da har ya tara sa da yawa a wuri ɗaya kana ya juya wurin da bir yake yana mai zuwa ya finci kosa da hannu ɗaya Danna kan ya a cikin taɓan nan yana mai murzasa tukun daga bisani ya dago sai yana mai sake yin cilli da shi a gefe. Yayin da na kusa da shi ma ya sake tafiya yana mai ƙara takumo biyar tamkar ya riƙo tsamma kana ya sake damkar gashin kansa yana mai ƙara dulmiye kansa a cikin ruwan nan. Haka suka ta yi masa har kimanin sau biyar sannan suka fito da shi suna masu zare mahaukatan bulalansu daga cikin jikinsu suka fara zane sa ta ko'ina. Sosai suka yi masa mahaukacin duka yadda kasan sun samu dutse domin kuwa ko dabba bai kamata a ce an yi mata irin wannan abun ba asali ma ba za ta taɓa jurarsa ba ba su suka bar dukan nasa ba har sai da suka ga baya iya daga ko yatsar hannunsa duk da dai har lokacin da rai a gangar jikinsa sai dai kuma da shi da gawar ba su da bambanci kwata-kwata saboda yadda ba za ta iya ɗagawa ba ko motsi haka shi ma gaba ɗaya kasa yin sa don ko hatta da idanunsa ƙin buɗuwa suka yi gaba ɗaya sai wani irin numfashi da yake fitarwa a fuske yayin da jijiyoyin kansa kuma suka fito suka yi raɗa-raɗa akan goshinsa. Jinsa suka fara yi akan hanyar nan suna masu ɗaukar hanyar da za ta mayar da su cikin gari, tamkar yadda suka dawo da shi da farko. Ba su suka bar sa ba, har sai da suka kai sa ɓangaren bayi, tukunan suka yada shi a wurin suna masu juyawa suka koma filin biki. A can bangaren Gimbiya Tasmir kuwa tana shiga ɗakinta ta sake durƙushe a ƙasa tana mai ci gaba da rusar wani irin kuka mai cin rai da taɓa zuciya. Idan ka ga yadda take kuka sai ka rantse ka ce ta rasa wani muhimmin abu ne a rayuwarta wanda ba zai taɓa dawowa gare ta ba saboda yadda gaba ɗayanta ta firgice ga hawaye da ruwan majina da suka ɓata mata fuskar ta gaba ɗaya. Babu abin da yake sake dakula mata lissafi sai irin yadda idanuwanta suka ƙi su daina hasko mata abin da ya faru ga kuma yadda har yanzu zuciyarta take ci gaba da yin irin bugun da take yi a duk lokacin da suka kasance a wuri ɗaya ta yadda har take jin tamkar tana gabansa har yanzu. So take ta cire tunaninsa a cikin ranta, amma gaba ɗaya abin ya ci tara. Hakan yasa take ta ci gaba da rusar kukanta, tana mai jin ina ma a ce bata iske wannan ranar ba, ko a mafarki bata taɓa zaton za a samu bawan da zai iya tsayawa a gabanta ba, ba tare da ya tsorata ba. Amma sai gashi a zahiri aka samu, kuma abin ya zo mata a yadda bata taɓa zato ba ko tsammani ba ma. Bata, ta ita ta Ba ita ta iya miƙewa daga durƙushen da take a wurin ba, har sai da ta ji wani irin sanyi ya lullube gaba ɗaya ilahirin jikinta, ta yadda har take karkarwa, hakoranta na ga ruwa da juna, wato dai matsanancin zazzaɓi ya rufe ta rub a lokaci guda. Hakan ya sa ta fara rarrafa daga gurin da take a hankali, tana mai nufar haɗaɗɗen gadon da take. Yake ɗauke da wani irin bedsheet mai matuƙar ado da taushi, da ƙyar ta iya hawa kan gadon, saboda yadda take jin wani irin duhu na mamaye cikin idanunta, ta yadda har sai da take iya ganin abin da ke gabanta. Jan lintsimewan eskimon da yake kan gadon ta yi tana mai lullube jikinta da shi har kuma lokacin idanuwanta ba su bar da hawaye ba hawayen bakin ciki ba Ji ce ko kaɗan ba ta fatan abin da zai sake sanyawa su sake cin karo da biyar. Ballantana har ya ƙara kwatanta yin abin da ya yi a yau. Wato dai ba ƙaramin tsorata ta da lamarinsa ba. Kana kuma ta yadda zai iya yi mata komai tun da har ya gwada haɗa jikinsa da nata. Gashi kuma ba ta da ikon yi masa hukunci da take tunanin zai raba su da shi har abada. Saboda yadda babanta ya taka mata birki a kansa. Sai dai kuma duk da hakan ta yi alkawarin bincikar labarinsa domin ta wargaza farin cikinsa tamkar yadda ya wargaza nata farin cikin ita ma. ƙasar Hausa, jihar Wasai cikin masarautar Wasai. Tun da suka tawo kan hanya har suka iso cikin masarautar Wasai, Yarima Asad bai bude idanuwansa ba. Kana kuma shi bai yi bacci ba. Asali ma ko gane sun zo bai yi ba, sai da har al'amin yadda kika faɗarsa, yana faɗin ya taso ya fito. Saboda yadda ya nisa a tunanin gimbiya Hadiyal, Sosai ta tsaya masa a rai, kana komai nata ya zauna cikin kwalwarsa Babu abin da yake gani sai zubin halittarta, tare da kyawun fuskarta da surarta a cikin idanuwan nasa, har suka so masarautar tasu. Jiki a matukar sanye ya ƙarasa zuwa faɗinsu. Ko da gimbiya Fulani ta gansa a haka, sai da ta ta tambaye su abin da yake damunsa, amma sai ya ce mata, ba komai, kawai gajiyar hanya ce ya kwaso. Hakan ya sa ta rabu da shi, ba tare da ta ƙara ce masa komai ba. Yayin da shi kuma ya wuce zuwa cikin ɗakinsa, yana ƙarasawa, cikin bedroom ɗin nasa ya cire rigar da ke sanya a jikin nasa yana mai yin cilli da ita kana ya faɗa kan gadon sa, yana mai kwanciya rigingine idanuwansa akan rufin ɗakin yayin da zuciyarsa kuma take a can cikin masarautar furɗe so yake tashi ya je ya watsa ruwa a jikinsa ko zai ji daɗi amma gaba ɗaya ya kasa yin haka asali ma ba shi ya iya motsawa daga wurin da yake ba har sai da ya jiyo kiran sallar magariba da yake fitowa daga cikin masallacin masarautar tasu Kasancewar dawowar yamma suka yi likista ma, a hakan ma kuma don ba ƙaramin uban gudu suka kwarara ba a hanya, domin kuwa saurin da suka yi a dawowar har ya fi wanda suka yi a tafiya. Da ƙyar iya miƙewa zaune da kwancen da yake yana mai runtse idanuwansa da ƙarfi. Kana daga bisani ya ɗan jiyar da kai gefe, yana mai buɗe idanuwansa tare da buɗe bakinsa ya fesar da wata zazzafar iska daga cikinsa. Tukun daga bisani ya miƙe tsaye yana mai zuwa wurin wurin da rigarsa da yayar a ƙasa take ya ɗauke ta ya mayar da ita jikinsa abinda tun da yake zai iya cewa bai taɓa yi ba wato bayan ya cire kaya ya kuma sake mayar da su jikinsa amma yau da yake jin duk jikinsa ba daɗi gaba ɗaya yamma ya ma manta da ƙa'idar tasa cikin sanyin jiki ya fara ɗan kafafuwansa yana mai dosar hanyar da za ta sada sa da waje ba tare da ya kula da jama'ar da ya samu a cikin falon nasu ba ya wucewarsa gaba kansa sun sunkuya a ƙasa ko da aka tayar da sallama fuskar Kwai da aka tare da sallama fuskar gimbiya hadiyar ci gaba da gani a cikin idanuwansa. A haka aka idar da ita gaba ɗayansa da babu wata cikakkiyar natsuwa a tattare da shi tamkar ko da yaushe. Ko da ya fito daga cikin masallacin yana shirin juyawa ya koma faɗinsa ya ji sautin muryar mai martaba a cikin kunnuwansa yana mai faɗin babana Hakan ne ya sa sa juyowa da sa gare sa, tukunna ya tawo gurin da yake yana mai kakalo murmushi, ya yafa akan fuskar tasa. gudu evening dadi. ya faɗa yana mai ɗan sunkuyar da kansa ƙasa lafiyar ka kuwa babana na ga gaba ɗayanka ka sauya yau shin me yake damun ka ne ina ina ne yake maka ciwo mai martaba ya faɗa a ruɗe yana mai kai hannunsa kan lallausar sumar kan ɗan nasa ya fara shafa ta shi ya Rima Asad limshe idanuwansa yana mai jin duk wani iri a cikin a cikin ransa kana daga bisani ya wara yana mai buɗe baki ya ce babu komai dadi na Kawai dai gajiyar hanya ce da muka kwaso har yanzu bata sake ni ba. Amma ka watsa ruwa bayan kun dawo ɗin, mai martaba ya faɗa yana kallon sa. A'a, Yarima Asad ya ce a ɗan gajarce. To ka gani? Ai dole ka ji jikinka babu daɗi ko? Amma abin da za a yi yanzu shine, dama ina neman ka, za mu ɗan yi wata magana da kai. To yanzu tahowa za kai kawai. Mu tafi ɗina, idan ya so, bayan mun gama sai ka yi wankan naka a can ko? Cewar mai martaba yana kamo hannun Asad cikin nasa suka fara tafiya a tare. Duk wanda ya gansa a hakan dole ne su yi matuƙar birge sa wanda sanadin irin wannan soyayyar da mai martaba yake nuna wa Asad ita ta sanya gaba ɗaya magautansu suke sake jin tsanarsa a koda yaushe domin kuwa sun so ne mai martaba ya kisa saboda halayyarsa amma sai suka ga babu abin da ya canza akan soyayyar da yake masa ta baya sai ma kamar ninkuwa da ta sake yi a cikin a kullum. ta gaban jakadiya suka zo suka wuce amma ko darajar kallo bata samu a wurin Asad ba ballantana har ya garshe ta duk da yadda ya ji sun gaisa da mai martaba a gabansa kuwa yayin da ita kuma jakadiya ta bi sa da harara tana mai sakin kwafa a hankali yauwa zauna nan ko mai martaba ya faɗa yana mai zaunar da Asad akan kujerar da suke a gaban ta tamkar wani ɗan karamin yaro kana shi kuma ya koma kan wacce take fesin ɗin wadda Asad ɗin yake akai yana mai zama tare da kafesa da idanuwansa kafin daga bisani kuma ya ɗan yi gyaran murya yana mai sake gyara zamansa akan kujerar hakan da ya rima asad ya ji ne ya sanya su ɗago kansa yana mai ɗora idanuwansa akan fuskar mai martaba shi kuwa mai martaba cikin sakin fuskar ya bude baki yana mai cewa ashe yaron nawa ya girma amma kwata-kwata na kasa ganewa sannan kuma shi ma ya kasa sanarwa dadinsa mai martaba ya faɗa fuska sa ɗauke da marmashi yayin da shi kuma ya yarima asad ya sake zuba wa mahaifin nasa ido yana mai son gano abin da zancen nasa yake nufi tukun daga bisani da ya ya kasa fahimtar ya buɗe baki yana mai faɗin kamar ya dadi na ni fa ban gane abin da kake nufi ba Hmm. Mai martaba ya saki marmashi, yana mai ƙara fuskantarsa, kana daga bisani ya buɗe baki yana mai faɗin. To abin da ke faruwa dai ne. ɗazu mai girma gwamna ya zo wurinmu akan batun ku. wato cikin masarautar nan mun tattauna da shi akan maganar aurenka da 'yar wajen su Saboda ya faɗa mana cewar, kun daɗe kuna tare, kai ɗin ne dai, ka ɓoye mana baka sanar da mu ba. Amma alhamdulillahi dai, mun yi duk abin da ya kamata, yanzu ranar biki kawai ya rage a tsayar. Ina fatan za ka yi farin ciki da jin haka. Ya karasa maganar yana sakin marmashi, gaba ɗaya ko kaɗan bai lura da yadda yanayin Yarima Asad ya canza ba, domin kuwa sosai ya yi matuƙar girgiza da jin kalaman da suke fitowa daga bakin mahaifin nasa. Hakan ne ya sa su haɗiyar wani irin ƙaton yawo saboda yadda idanuwansa suka sake hasko masa gimbiya, fuskar gimbiya hadiyar tsaye a gabansa, tukun daga bisani kuma ya ɗago kansa cikin tsantsar firgici da tsoro. Yana mai watsa idanuwansa akan fuskar mai martaba, yayin da bakinsa kuma ke faɗin, Dadi, Shin menene kake faɗe? Menene mai girma gwamna ya zo yi nan gidan? Ban gane me kake nufi ba ba. Ya faɗa cikin wani irin yanayi da yake nuni da tsantsar tashin hankalin da ya shiga. Bakinsa na wata irin karkarwa, yayin da zuciyarsa kuma take wani irin bugu tamkar za ta hudo kirjinsa ta fito waje. Lokaci ɗaya ji kansa ya yi wata irin muguwar sarawa, kana idanuwansa suka yi wani irin rikidewa, suna masu komawa jajaye. ko kaɗan ko kusa bai taɓa tunanin hakan za ta taɓa faruwa ba hakan ya sa ya ji saukar bayanin a cikin kunnuwansa tamkar almara da ƙarfi ya rantse idanuwansa yana mai girgiza kai domin kuwa babu abin da yake gani a cikin su sai gimbiya hadiyal tsaye a gabansa a halin yanzu kana daga bisani ya buɗe su akan fuskar mai martaba da shi ma ya zubo masa nasa idanuwa yana kallonsa ba tare da ya iya ce masa komai ba tukun ya sake ɗaga laɓansa da suke wata irin kakkarwa yana mai ɗorawa da faɗin Ƙarya take dadi, ni ban taɓa ce mata ina son ta ba. Asali ma ko gidansu ban taɓa zuwa ba dadi. Wallahi ƙarya ta faɗa babanta, ba gaskiya ba. Ya ƙara she magana yana mai sauka da kan kujerar da yake zaune a kai, tare da yin nil down a gaban mai martaba. Shi kuwa mai martaba sosai yanayin Asad ya matuƙar ruɗa sa. Barin ma da ya ga yadda hankalinsa ya matuƙar tashi daga jin labarin. Dama shi can ya kawo hakan za ta faru a ransa, sai dai kuma bakin alƙalami ya riga da ya bushe, domin kuwa ba zai taɓa yiwuwa su buɗe baki su ce wa mai girma gwamna ba, ba haka ba ne. To ta yama za a fara yin hakan a matsayinsu na manyan mutane? Ya raya haka a cikin ransa idanuwansa akan fuskar ɗan nasa. Kana daga bisani ya buɗe baki cikin sanyi yana mai faɗin. Amma ai gaskiya ne kuna tare da ita yarinyar ko? Ya watso da Rima sa tambayar a lokacin da bai zaton jin ta da gare sa. Hakan ne yasa sa dago kansa cikin sauri yana mai sake dora kwayoyin idanuwansa akan fuskar mai mataba. Kana ya komar da su kasa da sauri yana mai dan rimtsi idanuwansa yayin da zuciyarsa kuma ke wani irin bugu da matukar karfi Su ko idanuwansa har yanzu kyakkyawar halittar da yayi gamo da ita yau suke sake hasko masa. Cikin rawar murya kansa durƙushe a ƙasa ya ce, Ban taba cewa ina son ta ba dadi, amma ai kuna tare ko? mai martaba ya sake jifo masa tambayarsa ta farko tun kafin ya kai ga ido rufe bakinsa hakan da yarima asad ya ji ne ya sanya su fahimtar amsar kawai mai martaba yake son je. sake rumtse idanuwansa ya da ƙarfi kana ya buɗe baki yana mai faɗin idadi ya furucin a can ƙasan makoshi domin kuwa ko shi mai martaba banda gaba ɗaya hankalinsa na kansa da ba zai fahimci abin da yake nufi ba Kana ya sake dorawa da faɗin, amma ban taɓa zuwa inda take ba, asali ma ko su ne ban taɓa shiga ba, kana ban taɓa buɗar baki na ce mata ina son ta ba, ita din ce dai ke kula ne kuma take ɗauko ƙafafuwanta ta zo har gurin da na Tsawon shekaru nawa kuka ɗauka kuna a tare yanzu? Mai martaba ya sake doko masa wata tambayar don kafin ya kai karshen bayanin sa. Sake rimtse ido ya rima Asad ya yana mai yin shiru ba tare da ya ce komai ba. Haka da mai martaba ya ji ne ya sanya sa sake buɗe baki yana mai faɗin. Kai nake sauraro fa babana. ɗaya da rabi zuwa biyu amma ko farkon haɗuwar mu ma ita ce ta zo har wurin da nake yarima asar ya faɗa yana mai fatan dadin nasa ya rusa abin gaba ɗayansa yayin da yake jin wata irin tsanar da na taso masa tun daga ƙasan zuciyarsa ko kaɗan bai san haka yarinya take ba domin kuwa da ya san za ta aikata haka datin ya daɗe da rabuwa da ita kai datin farko ma bai yi asabtin ɗinta cikin rayuwarsa ba amma ai ina tunanin kai namiji ne ko me yasa tun farko ka kasa dakatar da ita zuwa wurin naka har ka dauki tsawon lokaci a tare tambayar mai martaba ta sake dukan kunnuwan sa shiru yayi ba tare da ya iya cewa komai ba shi kansa ma da ya durƙusa dadin ya kasa yana mai jin yadda zuciyarsa ke ci gaba da harbawa gaba ɗaya fargaba da tashin hankali sun yi masa rubdugu shi kuwa mai martaba jin da yayi Yarima Asad yayi shiru ne ya sanya sayin gyaran murya yana mai ƙara gyara zamansa akan kujerar da yake zaune a kai tukun ya buɗe baki cikin muryar rarrashi yana mai faɗin tabbas kayi wauta babana ai da tun farko da ka san ba san ta kake ba sai ka kore ta daga wurinka ba wai ka bar ta ta ta kara shakuwa da kai ba a kullum domin kuwa kowace ce abin da za ta yi kenan sannan kuma ka san ko suwaye ma mu ba sai na faɗa maka ba ka san irin gidan da muke ciki ka riga da ka sani babu ta yadda za a yi mu zamto